barna to ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wal isma ya hana ainihin saɓo wa Allah haramun ne wal bagya da cin zali ai al bagyu alan nasi cin zalin mutane ko duka ko fakon su ka kwace abu ko ka shirya musu hanyar da ya zama sun ɗauka gaske ne amma ba ha'inci ne kamar misali wani zai ɗauke ka mina mina ya kai ka fili ya gwada maka filin ya tabbatar maka da filin nasa ne ko har takarda ma zai iya baka na mene na boge a halin filin an riga an siyar ma wani kuma shi ya siyar <coughs> sai a same shi ya siyar wa mutum kaza na fata muna lura kaga wannan menene cin zali ne da ha'inci wa ainihin mutane ko kuwa ko kana dinki yanzu a kowane suna dinke dinken siyarwa misali an fahimta ko to idan wani ya kawo musu ɗinki kuma suka ɗinka masa ɗinkin wani yana zuwa ya ga abin ya burge shi ya masa kyau ya ce ka yana son wannan kaya masa kyau sai ce nawa da ka saya kaga fa ba nasa ba ne ko an ba shi ɗinki ne sai a yi ciniki kawai he siya wai me manufansa wai ai dai mo yadin wai ya wa mutumin ɗinkin shikenan sai yadi ya gagara samuwa sai a koma shiga da fita a yi nan a yi nan karshe sai karya ya shigo ciki bayan da an gina haƙinci sai a zo a ce ayi wallahi yadinka kaza yayi kaza kaza sai dai kawai yanzu mu canja wani yadi kawai in ya so a saya ayi maka wannan aikin ina fata muna lura kaga duk wanda yana sa albarkan sana'an ya fita daga cikin sana'an kana ta wahala amma naira goma sai fi karfinka ko kuwa sai ga idar da azumin shi mai ɗinkin kaji yana ce wallahi ya rasa yadda zai tuwon sallah to ai kaga kai ka jawo kanka ko to ya kamata duk wanda ya tsaya akan hanya ta gaskiya wallahi Allah zai bashi mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib 'ala Allah fa huwa hasbu inna إن baligu amri kad ja'ala جعل li kulli shay'in qadira duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita mutumin da ya baka aiki ka ya baka kar ka canja wa yadin nan kamanni eh kar kuma ka yi abin da ba shi ya kake ka kai ba kuma duk yadda wani ya ga kayan wani a hannunka ya masa kyau dan Allah kar ka siyar masa saboda wannan ba daidai ba ne to kaga ubangiji tabaraka wata'ala ya ce duk ya hana wannan bi gairil haqq ba tare da ainihin wani wato dalili ba ai huwa zulmu shine zalunci Allah ya hana wannan sannan wa an tushriku billah Allah ya haramta hada shi da wani cikin bauta ma lam yunazzil bihi sultana cikin abin da Allah bai saukar da hujja akan haka ba ai bi ma'ana wannan shirka wato ainihin Allah bai saukar da hujja a bauta ma wani wanda ba shi ba ko a hada shi da wani cikin bauta wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sannan Allah ya hana mutane su rika faɗa ma Allah abinda ba su sani ba su ce kaza haramun ne alhali ba su da muhallin da abin ya zama haram su ce kaza halal ne ba su da muhallin da abin ya zama halal su ce Allah ya tsine wa ne amma Allah bai tsine mai ba manzon Allah bai tsine mai ba kaga kana tsine mawa kenan kana tsine ma kanka ina fata muna lura duk wanda za ka kai shi wuta ka kai shi wuta da Allah ne ya kai shi kai shi wuta da kaiwan manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam amma dan kana jin haushinsa dan ya musguna maka don kana hassada da shi ko ka kinkime shi ka tsumbula shi a wuta to babu mamaki ya zama kana tsumbula kanka ne ba za ka gane haka ba sai yayin mutuwanka ko gobe alkiyama da haka wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah ya hana ku faɗi magana a kansa a halin ba ku sani ba ai ma'ana ku haramta abin da ya zama halal ne ko ku halatta abin da ya zama mai haram ne ai minat tahrimi malam ko yuharrimu wa ghayruhu ma'ana abin da ya zama to ku ce haramun ne amma Allah bai haramta ba da wani kuma abubuwa mai kama da wani wa idza kana al'amru bit tahlili wat tahrimi bi yadillah wahda idan ya zama al'amari na halattawa da haramtawa yana hannun Allah ne shi kadai fakazalika ajalul insani fi intihai umrihi haka ma kuma kwana karewan kwanan ɗan adam ranar mutuwansa na karewan kwanansa wato yana hannun wa yana hannun Allah ne au ajali ummatin ko kuma karewan kwanan al'umma minan nasu daga cikin mutane fi intihai amruha a umruha cikin ƙarewan kwanakinta shi ma biyadillahi yana hannun Allah ne wahadahu shi mai shi kadansa faman falli umin billah wanda ya ga dama to ya imani da Allah wa yattabi dariqahu ya bi mai, ya bi hanyar Allah wa man a wanda ya ga dama falyakfur ya kafirce wa yattabi tariqar shaytan ya bi hanyar shaytan hatta ya atihi ajalhu har karewan kwanansa ya zo masa wa yandimu haisu na yanfa'uhun ya yayi nadama daidai lokacin da kuma nadama ba zai mai ba ba zai yi amfani ba domin idan an zo ɗaukar ranka ne kake nadama an mummunan aikinka to wannan kayi nadaman banza falaula iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun hannu aka rabu ilayhi minkum walakin la tashako walakin ko walake la tubsirun cewa Allah ya ce ya kake ji in rai ya zo makogoro an shaƙe bawa yanzu ya murai ta bar kafafuwa ta bar cinyoyi ta bar ciki ta bar kirji ta zo ina ta zo makogoro saura fita a wannan lokacin fa kome ka faɗa na tuba kan aikin ka bada a karba ba an fahimta to kai nadama tun kafin lokacin da nadama ba za ta yi ma amfani ba na ولكل أمة عجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون تو الله تبارك وتعالى يتي ولكل أمة أجل قوة الأمة تنادى إيا كند الله يمتى wanda zai zamanto daga nan shine ta ba gaba kowane al'umma haka kowane ɗan adam yana da ranan da aka ƙididdige masa zai koma zuwa ga Allah ba za a rage mai ba ba za a yi mai ba ba za a ƙara masa ba ba za ka yi kyakkyawan aiki saboda kana burge ubangiji bisa kyakkyawan aikinka ya ce bawan nan mun fasa karewan kwanansa bana sai baɗi da da a yi haka da an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga shi ma da lokacinsa ya yi ai ubangiji sai turo aka ɗauki ransa ina fata muna lura to duk wanda kaga ya koma zuwa ga Allah lokacinsa ne ya yi wale kulle ummatin ajab kowace al'umma tana da mudda gwargwado da aka iyakance mata fa'iza ja ajaluhum fa'iza ja ajaluhum idan ajalinsu ya zo to la yasta'khiruna sa'atan ba a me la yasta'khiruna sa'atan ba a jinkirta musu ko awa ko wani lokaci na sakon ko na minti wala yastaqdimuna sannan ko ba a gabatar a wuce musu gaba ba da a rage musu ba Allah baya ragewa Allah baya mene baya karawa in lokacin ka yayi sai tafiya zuwa ga wajen Allah tabaraka wa ta'ala an gane ko ai wala yastaqdimuna ba a ragewa ai alaihi kenan fal umamu mislil wahid minan nasi ai al'umma kamar misalin mutum ne daga mutum guda ne daga cikin mutane laha ajalin muhaddad tana da lokacin da aka iyakance wanda ta zulu wannan lokacin yana kawuwa ya kare ne binti ha'ihi da karewan kwanakin wannan al'umma ko kwanan wannan bawan shine musulma ya mutu li insanu iza ja'a ajaluhu shine misalin dan adam ya mutu idan kwanansa ya kare ranan karshen kwananka shan ruwanka cin abincinka wani kasan shan ruwansa ma yakan kare tun baya kafin ya mutu da kwanaki ko kuwa wani cin abincinsa kan ƙare kafin ya mutu da kwanaki sai ga sati guda kenan yau bai da lafiya komai aka sa masa ba dawowa yake ruwa-ruwa ma baya shiga ballantana a bashi tuwo ya lalima ya haɗiye babu kawai an ɗaura masa dirif ne kaga wannan shi cin abincinsa tun kafin ran mutuwansa ya kare wani kuma ran da zai mutu a ranar yake kammala cin abincinsa he ya ci ya koshi ya yi ɗin sai je faɗi ya mutu na fata mun lura to kowanne da irin tsarin da Allah ya tsara masa almautu wahid walakin as-sababu kasir mutuwa kwaya ɗaya ce amma sababinta yana da yawa Allah ya ci gaba da cewa يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تبارك وتعالى ينا فدا ما يا آدم الله كسامو cikin wanda za su bi wannan zance na Allah Allah ya ce ya bani Adama ya ku ‘ya'yan Adam imma ya atiyannakum rusulun minkum ko dai ‘yan aika su zo muku a cikinku ga ‘yan aika Allah yana aiko mutane ne yan uwan mutanen da da musu wa'azi su kuwa jinnu dama Allah bai tsara a samu annabi a cikinsu ba duk inda kaga an ce na annabi ne to duk wanda ya ce maka ba mutum bane wani ruɗaɗɗe ne kaftaninsa amma yana fito na fito ne da Allah ba da kai ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi kamar yadda Adam yake mutum haka shi ma yake yaya shi ma mutum ne ina fata muna lura haka kuma su ma annabawa kaf yanda suke mutane mu ma menene mutane ne sai dai a ce sun fi mu daraja sun fi mu kyau sun fi mu ɗaukaka amma ƙwayannin idan su ba guda hudu ne ko biyar ba mu ma yadda biyu namu ko su ma nasu guda nawa ne biyu su nawa biyu hannayensu biyu kafafuwansu ba biyu yadda ka gan mun nan Allah ya suranta mu haka suran annabi Adam yake sai dai a ce Adam ya fi mu kyau Adam ya fi mu tsayi Adam ya fi mu daraja ko kuwa haka in ka dawo kan karshen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce manzon Allah ya fi ka kyau ya fi ka daraja ya ma fi sauran annabawan na kai amma dai bai fita daga cikin yan uwansa mutane in ka cire shi a nan to ba ina kai shi duk inda ka kai shi ka walakanta shi in ka ce mala'ika ne shi to Allah ta'ala ya bibita yan adam akan mala'iku kaga ka kai shi wani wajen kaskanci kenan in kuma ka ce a'a aljanne shi nan kaga an samu matsala bare ka kawo shi jinsin dabbobi dama jinsi guda hudu ake da shi ko akwai jinsi na tsirrai akwai jinsi na dabbobi akwai jinsi na mala'iku akwai jinsi na me na aljannu an fahimta to kaga dole ka nema wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsaya shine yana cikin mutane da aka ya koya yan adam ko dai wato ainihin shari'a ya zo muku daga wajen Allah baraka wa ta'ala ai bi ma'ana ya atiyannakum rusulun minkum yan aika su zo muku ya kusuna alaikum su zo suna karanta muku ayati ayoyina in ji Allah to in haka ya faru fa famanittaka shirka kenan ai fa ka, ai fa famanittaka shirka wanda ya sanya ganuwa tsakaninsa da shirka wa aslaha ya kuma kyautata aikinsa to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wayannan mutane ba sa da tsoro gobe alkiyama kuma ba su da bakin ciki a gidan lahira Allah ka samu a cikin su duk wanda ya bi Allah gobe kiyama ba zai bakin ciki ba don Allah bai sa bakin ciki mawaliyansa waliyansa bi ma'ana masoyansa na'am والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to kaji Allah yake cewa wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wastakbaru suka yi mai suka yi girman kai anha ga barin wannan ayoyin sun ƙi karɓa ba su yi imani da ayoyin ba an karanta musu sun yi girman kai ko wani ya zo ya ma wazi ka ce bai isa ba ko ka ce yaushe aka haife ka ko ba kwanan nan ma muka a'a duk wannan sake layi ne amma kaga mutane da yawa ya alamu na zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum kafilun kaga fa dukkan mutum idan kudi ya nada kafa yake rabawa fa ba babba ba yaro ko kuwa aka za ga tsofaffin ma suna tururuwa kai akwai tsofaffin da za su ga mai kudi jikan su ne ma amma sai su faɗi su diddirkusa masa ko ba haka ne ba me yasa saboda abin da ya mallaka to ai kuwa duk wata falala da Allah zai ba wa bawa a bayan ƙasa bai kai falalan da da a ce wannan mutumin mai da'awa ba ne waman ahsanu kaulan mimman da'a Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin kaga ba wanda ya fi kyawun magana sama da mai kira zuwa ga Allah sannan duk wanda zai dora ka akan hanyar da zaka gama duniya lafiya ka shiga aljanna ai ya sha bamban da wanda zai baya ka je ka ci samuna lura don haka lallai ubangiji tabaraka ta'ala yana tabbatar mana da girman kai mummunan abu ne na kazzabu bi ayatina wanda suka karyata ayoyinmu sannan kuma wastakbaru ai ma'ana suka yi girman kai kaga kazzabu yazo da tashdidi sun kakkaryata kenan bi ayatina da ayoyinmu wastakbaru suka yi girman kai an ha barin karban wannan ayan to Allah ce ulaika sabun nar wayannan sune yan wuta hum fiha khalidun kuma za su dawoma cikin gidan wutan saboda kafircewa da suka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala na'am فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ta baraka wata ala yake cewa faman azlamu wane ne ya fi zalunci ma'ana la ahad kenan ai babu wani wanda ya fi zalunci sama da wa sama da mimman iftara ko alallahi likaziba sama da wanda ya kiri ya jingina wa Allah ai ma'ana ka ce in an zuba wadda suka fi zalunci a bayan ƙasa aka ce a zaɓi ɗaya to wani kowa ƙwaloluwa wajen rashin mutunci shine wanda ya kiri ya jingina wa ya jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala shine abi ma'ana faman azlamu mimman iftara ala allahi alkaziba waye bu zalunci ne sama da wanda ya kirkarya ya jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala abi ma'ana bi nisbati shirk bi ah, nisbati sharik wal walad wajen jingina masa shirka kenan da da ilaihi zuwa gare shi an gane ko au hukumu bi tahlil ko kuma yayi wani hukunci na halattawa ba Allah ya haramta ba au harin ko yayi hukunci na haramtawa ba Allah ya haramta ba sannan wani subatihi ila ilallai jingina abun zuwa ga Allah ya ce Allah ne ya faɗa kuma Allah bai faɗa ba au kazzaba bi ayatihi ko ya kakkaryata ayoyin alqur'ani shine ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ula'ika waɗannan su ne ya naluhum nasibuhum su ne wanda rabonsu zai same su ai hazzuhum kenan minal kitabi rabonsu zai same su na wanda tun da aka rubuta a lauhil mafus shine mimma kutiba lahum fi lauhil mafus abinda aka rubuta musu a lauhil mafus minal ajili wa gairihi na ran da kwanansu zai kare da waninsa to wannan abin zai zo ya same su hatta iza ja'atuhum rusuluna har yayin da mala'ikunmu suka zo domin ɗaukar ransu kenan ya tawafaunahum sun zo domin ɗaukar ransu ƙalu za su ce musu aina ma kuntum taz'umuna ina abinda tad'una ina abinda kuka kasance aina ma kuntum tad'una min dunillah ina abinda kuka kasance kuna yi masa bauta koma bayan Allah ai tad'una huna ai ta'buduna min dunillah abinda da kuka kasance kuna bauta masa koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala nan gashi yanzu mun zo daukar ranku ina ababen bautan kun su fito mana su hanan ku dai yure ko kana bauta ma wani wanda ba Allah ba yanzu Allah ya turo a ɗauki ranka ai tunda kana bauta mai ya kamata ce shi ya yi ka kenan wancan ɗin to kuwan an zo ɗaukar rai fa inda ƙarfin sai kare ko ya ce ba za ɗauki ran abin wanda yake bauta mai ba ba da yiwu ba an fahimta ko to shi ne za a ƙalubalance su yayin da aka zo ɗaukar ransu sai a gaya musu aina ma kuntum da'una min dunillah ina abin da kuka kasance kuna bautawa koma bayan Allah su kuma da su ba da amsa a wannan lokacin da su ce kalu dallu anna ai gabu anna sun bace mana ai ba mu gansu ba sun bace mana wa shahidu ala anfusihim za su ba da shaida wa karan kansu a yayin mutuwa annahum kanu kafirin su dinnan sun kasance kafirai kaga wani abu yayi muni a ce yayin da aka zo ɗaukar ran bawa ne zai ba da saida shi kafiri ne ai an samu matsala ko to ka kamata mutane su farga su lura kai ana ta Allah ji kanka ba san ka da ubangiji ta su kurkuce ba an fahimta ko ai da su bada saida wa kansu ne indal maut cewa su din nan sun kasance kafirai ne na قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كل كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون kaga wannan duk wasu zantuka ne wanda batattu za su yi da waɗanda suka batar da su wanda kuma ba zai musu amfani ba kaga duk wannan wani lokaci ne ake maganganun da maganganun ba zai amfani masu yin ta ba shine ranar alkiyama Allah ta'ala yake cewa ai bai ma'ana a yayin wannan ko Allah ɗaukin sarki yake cewa qala Allah zai ce ko qala ta'ala lahum kenan ya mati Allah zai gaya musu ranar alkiyama udkhulu fi umamin kad khalat min qablikum min aljinn wal ins fin nari ku shiga cikin wuta tare da al'umomin da suka gabace ku cikin aljanu da ainihin mutane gaba ɗaya ku shiga cikin gidan wuta don haka Allah da ya faɗa musu cewa ai ku shiga an gane wannan ko Allah ce kullama dakalat ummatun kowace al'umma ainihin wato aka shigar da ita ko ta shiga cikin gidan wuta la'anat uktaha sai ta dubi yar uwarta an gane ko da ta shiga wutan na ita ma sai ta ce Allah ya tsine muku ku kuka jawo muka shiga wuta ko kuma Allah ya tsine muku haɗuwa da muka yi da kowa ina a cikin gidan wuta kaga wannan kaman sashi yana mene yana tsine wa sashi kenan ai la'anat ukhtaha abi mana allati qablaha kenan bi ma'ana wato addalalu hadiha za ta tsine mata saboda badda ita da ta yi hatta daraku Allah ya ce har in aka kai matakin da aka hada su an gane ko ai talahiku kenan suka hadu gaba daya fiha a ina a cikin gidan wutan jami'an gaba daya qalat ukhrahum sai su kuma wanda suka bi manyan su ne al'atba masu bi ɗin za su ce li’ulahun ai ma'ana ga waɗanda ta sanadiyansu ne suka yi mai suka ainihin wato shiga gidan wuta su ne almatbu hunaka al’atiba hunaka matubu al’atiba su ne masu bi ko almatbu su ne wa abun bi an gane wannan ko ma'ana akwai addu'a fa kenan wa'inda su ne waɗanda suka yi biyayyan aka ja su a kan bautan suka bi su kuma wa'innan ru'asa su ne wanda su suka yi jagorancin ja zuwa ga batan turan lahira da a raba gari wa'in da su ce ku kuka batar da mu waɗannan su ce a ana hannu sadadna kuma anil huda ba da izja akun balkuntun mujrimin a mu muka toshe ku ga barin bin gaskiya bayan gaskiyan ta zo muku ku dai mujrimai ne kawai ba ruwanmu kagarar lahira za a yi wannan rabo kera da haka ubangiji ta'ala yake cewa to sai zama hatta izaddara ku har a yayin da suka haɗu fiha cikin gidan wutan jami'an gaba ɗaya qalat ukhrahum sai su wanda suka yi biyayyan da su faɗa li'ulahum ga waɗanda suka bi su da su ce rabbana ya ubangijinmu ha'ula'i waɗannan su ne adalluna su suka batar da mu an gane ko fa'at ko su suka batar da mu da haka fa'atihim azaban da'ifan minan nar ya Allah rubanya musu azaba a cikin gidan wuta wai a ɗan wuta ne yake roƙon Allah ya masa wani aiki a wutan saboda ya ga wanda ya batar da shi haushinsa ya kama shi sai ce ya Allah azaban da muke cikin nan shi zuka musu dobul ka ninka musu wani waje masu kan ce rabbana arina lazaini adallana min aljinn wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al kaga duka irin wannan abubuwa duk zai faru a gidan wuta da haka yanzu ransu ya ɓace su wanda aka ja su akan bata sun ga wanda suka ja su haushin su ya kama su sai su ce rabbana haula'i ya ubangijinmu wa'innan fa su ne adalluna wanda suka batar da mu dinnan fa'atihim di'ban fa'atihim azaban di'ban minan na Allah ruɓanya musu yi musu dubbulin ɗin azaba a cikin gidan wuta kala sai Allah ta'ala ya ce a'a li kullin gaba ɗayan ku di'ifun kowa za a yi mai da a ruɓanya masa azaban ba su kaɗai ba har kuma da kuka bi ɗin kuma kun shiga uku walakin la mura sai dai ku ɗin nan ai ba ku sani ba ne. ina fata muna lura Don haka har kuma da kuka yi biyayyan kuna cikin damuwa haka wanda aka bin ma ana cikin damuwa amma a cikin gidan wutan kowa yana ƙoƙarin kaucewa maɗan uwansa an gane ko za su ce bal makarun laili wan nahari iz ta'muruna na an nakfura billahi wa naj'al lahu ko an dada wa asarrun nadamata lamma awul azaba ko sai su sirranta nadama yayin da suka ga ainihin azaba Allah ya ce wa ja'alnal aglala fi anaqil lazina ko kafaru a ko maruruwa a wuyoyin waɗanda su haliji za illa ma kanu ya amalo ba ko muke sa kan ka da shi ba sai abin da suka kasance suna aikatawa bayan fa sun gama cece ku can kenan kawai sai eh, duka ba ku kuke zuwa mana dare da rana ba kuna ce mu saki Allah kuna ce mu masa shirka kuna ce mu yi kafirci kuna ce mu yi kaza ai ku kuka zo kuke gaya mana wannan abu bayan su da sun ce ba ruwan mu kuma mu jirmai ne kuma wannan abu haka take kar ka yadda ka bi mutumin banza da ka zama mutumin banza kai ma ina fata muna lura ko jiya muna misali cewa idan kuka shiga sel tare da wani a halin ya je sata ka bi shi kuka yi kuka shiga sel kace ni duk kai ka jawo mun shiga sel din nan zai ce ai kai ma barau bane ai da bin wajen satan ba na fata muna lura na ka duka irin wani lura a sai ke lura ubangiji baraka wa ta'ala ya ce likullin duk gaba ɗayansu su di'ifun za a riɓanya musu azaban walakin la alamon sai dai ai wato ku nan wato ba ku sani ne na'am وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون شكرا سوى إن سكتي الله ربنا موسى عذابا Allah ya ce dukanku kuna cikin azaba to su ma wa'incan din da aka ce a ya musu azaban sai suka samu baki suka ce kuma din da yadda da amana haka da a yi muku an fahimta ko su ma sun samu baki wa qalat ulahum li ukurahum ko sai na farkon za su faɗi mama wa ne wato na biyun nasu fama kana lakum alaina min fadlin kuɗin nan ba ku da wani falala sama da mu a cikin gidan wutan nan kamar yadda a ai kamar yadda aka mai da mu banza haka kuma fa banza ne kamar duka mu muka jawo kanmu ku ba ku fi mu ba mu ma ba ba mu fi ku ba kowa dai zai ɗanɗana kuɗansa shine ai bi ma'ana cewa wa ma fama kana lakum alaina min fadlin ai ku nan ba ku zamto wai kuna da wani falala a kanmu ba ai annakum lam takfuru bi sababina kuma kun kafirce ne ba dan mu ba abun ne kuma ya burge ku kuka ba kuka yi kawai ba kun kafirce ne ai dan mu ba laisa dinukum ahwalu min dinina addinin ku bai mu abuna laisa zambikum ahwanu min zambina zunubin ku bai zama kankani a gangan zunubin mu ba liyakuna a akhaffu ta inda azaban ku zai zama ma'ana ya zama sakwa-sakwa kenan a'a fa nahnu wa antum sawa tikabil kufri ai da mu da ku daidai muke wajen yin kafirci wa Allah dan haka Allah yake tabbatar da wannan dan haka fa zuqul azaba bima kuntum taksibun ku ɗanɗani wutan jahannama bisa abin da kuka kasance kuna إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياق وكذلك نجزي المجرمين kaga wannan ko wani abu ne wanda ba yiwu ba ko kuwa a ce in dai har za ka shiga waje kaza ko a ce misali in har ka ga ka shiga masallacin nan to fahe dai in raƙumi dai iya wucewa ta ƙofan allura <laughs> kaga impossible ko kuwa abu ne wanda dai ba dai yiwu ba kenan a ta ya dai ya shige kai a ganka alluran komin girman bakin da ake zura zaren a ce yanzu kana ta kokuwa ne sai raƙumi ya wuce ta gurin ai wallahi ka zama ka sa abu ba dai yiwu ba kuwa to duk wannan misali Allah yana ne na ba zai yiwu ka yi kafirci ka shiga aljanna ba in kuma kana ga zai yiwu to ka je ka jaraba shigan wannan raƙumin ta ƙofan allura misali ko masilla ka je ka ɗauko ka cusa raƙumi ya fita ai ba zai yiwu ba ko to kaga abin nan ba zai yiwu ba Allah yake ce innal ladina kazzabu bi ayatina wanda suka karyata ayoyin wastakbaru ai takabbaru anha kenan shine wastakbaru anha suka yi girman kai wurin karban ayoyin su imani ai falami umiru biha kenan ba su imani da ita ba Allah ya ce to la tufattahu lahum abwaba sama ba za a bude musu kofofin sama ba yaushe yayin da aka cire rayukansu kun san aka cire ran dan adam kamar da imam muslim ya kawo wannan hadisi din idan aka cire ran dan adam ina ake tafiya da shi sama ake zuwa da shi to ana zuwa sama ta ɗaya ran na mutumin Allah ne sai mala'iku su ce aminci ga wannan rai da jikin da ran ya rayu a cikinsa sai su wuce sama ta biyu sama ta biyu haka da su faɗa ta uku haka da a faɗa ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duk haka da su faɗa har mala'iku su kai ranka gurin ubangiji Allah ce ku je ku ajiye ila akhiril ajali ku je ku ajiye zuwa ranar tashin alkiyama to idan ran mujirmi ne kuma ba za a buɗe ƙofan saman ba ma bari a wuce da ran naka sai dai a dawo da ran kasan ƙasa ta bakwai nan ne da a tara ko ba haka ba ya nuna cewar fa lallai al'amari ba kyau kenan dan duk wanda aka ce ya ɗaukaka to ba daidai yake da wanda ya ce fa ya kaskanta ba don haka kaskanta ma ya wuta dandamalin sama kan namu ya wuta ya wuta kasa ta biyu har yadda kuma tsata ɗaya zuwa ta biyu take shekara ɗari biyar za ka yi haka in za ka tafi kasan kasa ma abin da za ka yi don haka duk kwakula kwakulan masu kwakula kasa a duniya ba su yi su gama kwakula kasa ta ɗaya ba su gama iya kwakulansu sun kare ne a sama kwaya saman farko to akwai shida a ƙasa kai ka bar wa Allah al'amarin sa fa wallahi Allah Allah ne jama'a wannan ƙasa fa da kake gani sai kai akwai wannan kana kan dandamali akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu akwai na biyar akwai na shida akwai na bakwai kuma kaf abin da kayansa kai ko baka sani ba ma kasan ɗin kaf kuma a kan ruwa Allah ya ɗora ta don haka wa alƙaina fil da wasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabba Allah ya ce shine sai muka wuwurga duwatsu muka jajjefa saboda su zama turaku su danna ƙasa don kada ƙasan ta yi tambul da mu saboda ƙasan ƙasa mai ruwa ne kuma sai an gama ƙasa bakwai ɗin akan ruwa ka ɗora kuma gashi yanzu kana cikin kwakulan ƙasa ma da ka samu ruwa available gashi na da wanda ya haƙa rijiya da gabansa ya ɗan tsaya ɗan wani guri da wanda ya haƙi bohol waye ruwa ba dai yanke masa ba eh wanda ya haƙi bohol ruwa ba dai yanke masa kamar yanda kai da kaje ka dan yi iya na gaban ka kawai in an jima ce a rufe jira ko ba haka ba an jima ce a rufe jira to akwai gurin da ba maganar rufe jira a buɗe jiran yake kawai ka ibi iya iban ka tafi sai dai baka kwakula ba wanda yake tabbatar da lalle kasan kasan ruwa ne sannan kuma saman sama in aka kare ma shi ma ruwa ne ruwa ne in aka gama sama ta bakwai kaf aka tafi kursiyin ubangiji tafiyan shekara 500 da yi kafa je kursiyu bayan da an yi tafiyan shekara 3,500 ba 4,000 ba kenan sai a sake tafiyar shekara 500 zuwa wajen wani ruwa wa kana arshihu alal al'arcin Allah na kan ruwan kuma Allah ya rike ruwan in ka ce a ah, ai ruwan dan yana kasa ne da na sama da ya zubo to yanzu an gama da sama kaf an je an rike ruwa kuma har an yi ajiya a kansa don Allah wani ya isa ya zama Allah in ba Allah ba jama'a ko da gigin wasa wani ya zo ya ce maka kai Allah ne in kana ba da karfin kai kare ba dai kai ka jahannama ne ba fita fa ko kuwa ko da gigin wasa shi yasa annabi kana yin wani abu na shirka gangansa zai ma tsawa wani ya ce ma sha Allahu wa shita Allah ya zo kai ma ka so manzon Allah ya ce kai ka sanya ni kishiya ga Allah kul ma sha Allah wahda ka ce Allah ya so shi kaɗansa to amma kai kana kallo a maka shirka a maka ruku'u a maka sujada a kira ka da a faɗi kana banga banga wai kai malami ka manta lokacin da za a cire ma riga cire ma wando cire ma hula cire ma takalmi a naɗe ka likafani a mai da kai rami kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin wala dole mutane su rika yin me su rika yin wato ainihin hattara da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle waɗanda suka kafirta innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha wanda suka ƙaryata ayoyinmu suka kuma yi mata girman kai la tuftahu lahum la tufattahu lahum ko abwaba sama ba za a buɗe musu kofofin sama ba ai iza urija bi arwahihim kenan ilaiha ba'da al-maut idan za a hauhawa da rayukansu bayan mutuwa da a hauha da ita ba za a buɗe musu kofa ba an gane ko fa yi habibi biha ila sitin da a tawo da ita prison wannan prison din kuma fil ardi sadi'a prison da a saka ran kafuri prison kuma inda take tana ina tana kasan bakwai ne prison din ba wanda ya sai ce amma Allah ya yarda mala'ikan ya kai ran gurin wallahi ka sallama wa Allah yanzu ka zauna kai tunani ka shiga ta ina mala'ikan da shiga kasan <laughs> ko ba haka bane to amma bara labarin Allah shi yake kayansa wallahi duk abin da ya dama yiwuwa yake kawai don haka mu bauta wa Allah kawai mu rufa wa kanmu asiri haka muka samu kanmu Allah ya kera mu mu bi shi ko kawai iya abin da dami kenan mu bi dokokinsa dan wallahi ba mu da maceci a wajen ubangiji in ba mu bi shi ba babu kuma girman kai in ka zama cikin masu girman kai toron lahira ma za a tashe ka kaman kwayan zarra ne yuhsharuna amsalin zar masu girman kai almutakabbirun yuhsharuna yawmal qiyama amsalin zar ran kiyama za a tashe su kaman kwayan zarra sai dai mu rinka lugude a kansu kawai a filin alkiyama ba ka ce kai wani bane to yanzu ga kanan duk yawon lugudan da ake alkiyama kai ake ta takawa kaman kwayan zarla Allah mai da kai ana ta take kana markade ka tunda duniya kana kumbura kana huruwa kana tafiya daga nan kana leko santaran market kana isa da mallaka to wallahi ba sai gan kaman kwayan zarra za ta yi girman kai kuma karbi gaskiya an gaya maka don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba za a buɗe musu kofan sama ba yayin da za a tafi da ransu sai dai kawai shi a mai da shi kenan gas da bakwai a sashi a cikin wato fursuna bikilafil mu'min sabanin ran mu'mini ko shi kuma fatuftahu lahu za a bude masa sama wa yus'adu bi ruhihi a haura da ransa ila sama zuwa ga sama a sabia sama ta bakwai kama da fil hadith kama yadda akan yazo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an fahimta ko wanda ibn majah ya fitar ma shi ma da wannan hadisi din to ubangiji ta'ala ya ce wala ya da kulun aljanna ba za su shiga gidan aljanna ba hatta ya lijal jamalu har sai dai ai ya lija ai ya dukulu am gane ko har sai raƙumi ya shiga ai alhablul ghaliz ai bi ma'ana fi sammil khiyar sai ya shiga wato sai in raƙumi zai iya wucewa ta wannan kofa da zare ke wucewa to shikenan da ka shiga aljanna kenan kai kafirci wa kazalika Allah ubangiji yake cewa kamar haka ne na jizil mujrimina muke sakanka wa mujrimai an fahimta za mu yi karawa na lahum jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash وكذلك نجزي الظالمين الله تبارك وتعالى يكشف لهم من جهنم مهاد أي أتكم وتن جهنم ين وتسنا شمفدا شمفدا أتكم وتن جهنم أما كي كاسان شمفدا نمينيني كو كي كاسان شمفدا نوتن جهنم ني sai a shimguda maka zunzurutun gaushin wutan jahannama sannan wa min fawqihim gawash in an shimguda ka kuma sai a ɗauko mayafin wuta ma sai a lullube ka da shi ligib kenan Allah ka tsare mu da shiga wuta ka gani fa a shimfiɗa ka a kan wuta sannan a ɗauko mayafin wuta a lullube ka da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wanda ya kai Allah iya azaba wallahi babu don haka mu bi Allah ba wanda ya kai Allah iya azaba to shine Allah yake ce lahum min ko lahum min jahannama mihadun ai suna da shimfiɗa firash kenan akwai shimfiɗa shine ai bi ma'ana kal mahdil sabi kamar da yake shimfuda mu yaro sai a shimfuda sai kai kuma kwantar da kai akan wannan wutan sannan wa min fawqihim gawash kamar da kuma bayan an kwantar ka dauko mayafi a lullube ka to mayafin ka kuma shi ma na wutan jahannama ne za a lullube ka wa kadhalika najzi zalimin Allah ce kamar haka muke sakan kawo azzalimai na والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله تبارك وتعالى يكتشوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ودن سكاي إيمان كما سكا أيكة أيوكا نقول الله كسامو أشكنسو الله يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها ba ma dora marai face abin da rai za ta iya ai daqatuha kenan min al'amal abin da za ta iya ma'ana shi ke dora wa ainihin wato rai an gane wannan itiradi bainahu wa bain khabarihi wa huwa Allah ya ce ulaika sabul janna wa inna sune yan gidan aljanna Allah ka samu a cikin su hun fiha khalidun kuma su dinnan da su dawwama a gidan aljanna da'imuna dindindin suna cikin gidan aljanna na'am na ga kai sainin na tsayawa mun tsaya aya ta 42 za mu tashi aya ta 43 insha Allah ta'ala na ga yanzu za a yi tambaya na sani zan ba da amsa in ban sani ba zan ce ban sani ba na assalamu alaikum wa rahmatullah a ah, malam mai tambaya na farko tambaya yake dangane da zai iya yin sallan asham kuma ya hada da tahajjud a dare ɗaya to kamar yadda muka sani akwai hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha aka samu abin nan ɗin hadisin daga wajenta ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya ƙari a sallan dare akan raka nawa raka'a goma sha ɗaya sannan abdullahi ɗan abbas shi kuma ya ce annabi yana yin sallan dare raka'a nawa raka'a goma sha uku kaga misali nasa akwai ƙari na raka'o'i na raka'o'i biyu kenan to wai na sai guda biyu duka malamai suna amfani da su ga wani sha uku da wanda dai sha ɗaya sai dai kuma still akwai hadisin da kuma shi hadisin ya zo ne bai zo mu ƙayyad ba ya zo mutlak ne kawai a sake zo cewa salatul laili masna masna sallan dare bibbiyu bibbiyu bibbiyu kaga shi bai zo da mai ba bai zo da kaidi ba to akwai wanda su da wannan hadisi suka dauka suke ganin ko kayi wannan sallan ma ba za ka iya yin wannan sallah to ni dai kawai ina tafiya akan mutum yayi abin da ya gade ya mene abin da ya gade ya iya ina fata muna lura yayi abin da ya ga zai iya wani yakan ya yi tarawihi ba zai mai ba ba zai tahajjudi ba amma duka dai sallan guda ne yi. an gane ko duka dai abu guda ne tarawihin tahajjud ne tahajjud din ma meye tarawihi ne ina fata muna lura to akwai wanda kuma yake gana da kwazan da ayi tarawihin da shi kuma ya sake dawa ya mai yayi ainihin wato tahajjud to shi dai ubangiji bai gajiya da ba bawa lada sai bawa ya gaji da aikin da yake yi ko kuwa dan wani yakan zo tahajjud din har ai a gama ma bai san a ina yake ba <laughs> bai san me yake ba dan wani ya da aka dago makaratu a dawo goshin sa na kasa kaga san matsala da haka la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah ba dora wa rai ba sha abin da rai za ta iya da haka ni dai ina fi ganin idan ba za ka yi ba ka tsaya a daya ko ko yayin da ake tarawihi sai ka je ka sha baccinka ba ka samu kuwa ba ka samu jin karfin da za a zo a yi mai da kai a yi tahajjud da kai ina fata muna lura to wannan dai shine wallahu ta'ala alam a ya zo masallaci ne da ya sallan isha sai ya samu ana sallan asham zai iya bin wannan asham ɗin a matsayin sallansa na isha to kamar yadda na san cewar mai farilla yana iya bin mai lafula amma ni na fi ganin dai a sallan da zai zaman to ba da ka samu rikici ba idan suna yin bibbiyu bibbiyu su sallame to wannan ba matsala in ka jona aka yi guda biyu aka yi sallama ko ko ka same su sun yi ɗaya dasi na biyun ne ka jona suka yi suka yi sallama sai ka tashi kai kokarin cikitowa kaga ka samu salatul jama'a kenan an gane ko salatul jama'a shine sallah cikin mutane jam'i kuma da muke faɗa shine aljam'u bainas salataini ka hada wannan sallah da wannan sallah shi ake kira jam'i ita kuma wannan ana kira salatul jama'a sallan da zaka yi a cikin mutane to amma yanzu idan ka zo wasu suna ga wai ka zo ka samu wasu rakawoyi ka zauna liman ya je ya gama abin da zai yi ya zo wai ya maka sallama tukun ka fita gaskiya ne ko a wannan fahimta ni dai ban tafiya kan wannan fahimtar ni ina tafiya kan waɗanda suka fahimci wato kamar in ka samu ana bibiyu ka yi biyun sai in an idar sai ka tashi ka ci gaba da ciki to sallanka ina fata mun fahimta kamar yadda in ba ka yi azahar ba abin nan sai ka zo ka samu ana la'asar ya halatta ka bi su kana da niyan mene kai kana da niyan azahar idan aka idar kaga kai kana da niyan azar in sai ka sanya da kai kuma kai la'asar kaga ba ce da dubbi babu karasa salatul jama'a ba ina fata muna lura wannan shi ne wallahu ta'ala ala a yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam menene halaccin alaran ma yana jan baki amma sai ka ji mutane suna biya bakinsa suna yi tare wannan ya faro aiki kenan <laughs> kamar yadda shi ma mai fassara wata rai kan tsumbula baki a idar da shi ko ba haka ba musamman aka zo aya ta ƙarshe so da dama in an rama na karantawa ana me da samu ni na shiga cikin mun idar da shi to amma ni abin da dama na fi gani bai dace a ce alaramman na jan baki su kuma mutane nan ya kamata su saurara ne don nakan ji muryoyin wasu yana mai yana tasowa yana shiga cikin cikin karatun nakan ji dirin alamun ana bin wannan karatun kuma wai za ƙuri alƙur'anu fastami'u ulahu wa ansitu la'allakum turhamun in ana karanta alkur'ani a bata shiru ne ana sauraro in aka bata shiru Allah zai wa mutane rahama to yana da kyau kai yanzu abin da ka yi kokari shine in iyayi ka dinga kallon rubutun ko kuwa kaga in an samu wata matsala ma za ka iya tasar da mu cewa an rama ho bai biya nan daidai ba shi mai fasaran bai lura ma ba daidai an rama ya biya ba ko ba sai a tada mu ba to amma yanzu kana yi kuna yi taron an samu wajen faduwa ma tare da ku faɗi a yi zubar gado ko kuwa wani bai kubutar da wani ba abinda da ya fi kamata gaskiya a samu huduri a majalisin an yi shiru ana sauraron yadda ake bi alkur'an an gane ko ba laifi muhallin kabbara ba laifi a yi mene a yi kabbara babu laifi a kan wannan ja ayan da za a girmama Allah ba laifi a kan wannan amma dai yayin da ake ja ai ana saurare kuma kabbara bai biyowa baya sai an yi me ai sai an idar da karatun da ake karantawa ina fata muna lura to dai waɗanda suke ɗan sa baki ɗin dai da fatan da su gyara Allah ya taimake mu gaba ɗaya samu dace na'am wannan cewa take wai mala a cikin kuɗin da mijinta yake bata na cefa ne akwai wani abin da yake raguwa to wai da tana ba shi ko ta gaya masa amma daga baya kuma sai tana amfani da shi ba ta gaya masa halaccin wannan kudin ya halatta ta ci ko kuma hakinsa ne yana kanta dole ya tabiya shi <laughs> a wannan kan dama dole a samu negotiating tsakaninta da shi ko a samu sasantawa ita da shi cewa ya amince dan wani ma da saninsa yake ba da kuɗin oba saboda da yake samu ko to amma dai a samu tsakanin tsakaninku don hankalin ke kwanta ya san abin na ragewa amma kina amfani da shi an fahimta sannan kuma kar ya zama ta inda kuɗin yake raguwa shine ta inda kin takura ma abin ko ba haka ba abin da a sa na ishirin sai ta saka na sha biyar kaga wani an samu matsala sai a zo a yi abun dalamdam ko ba gaskiya ba a halin mai badawa ya bayar tun aka samu wannan kaga ha'inci ya shigo ciki kenan wannan kuma dole za a tambaye ki a kan ainihin dukiyar mijinki kin tafiyar da shi hanyar da ya kamata ko kin sa ha'inci a ciki ina fata muna lura wasu sukan ce a'a ai yanda muke abinda muke iban ai ba gidanmu muke kaiwa ba ai ba zubarwa muke kai muke yi ba ai da shi muke sayan kaza ai in sabulu ya taso ma in bai ban ba da wannan kuɗin nake saya to amma dai duka dai ba wai hanyar da ya dace aka ba ko da kina sayan wani abu da yake taimakon sa amma kuma in magana ya taso ba kya cewa da kuɗin sa kike saya in korafi ya tashi ko aka gwabza rikici me take cewa ina ce nan ni nake sayan sabulu kuma ana wankan kifi ne da ruwanta ko ba haka bane ba amma ka fara ta ce a ah, ai ina ce nan kudin ce fanan kan ma yakan rage saya ma sabulu ashe ya zama shi yake sayan sabulun kenan ko ba haka ba to a sai ta ce ni nake saya ni nake sayan kaza ni nake sayan kaza bayan kuma ana wanke kifi ne da ruwanta to kaga ya kamata a samu da ya aminta in abin ya yi saura kina rikewa ya zama ke ma ki da kokonto kenan ko kawai kina cin kuɗi abin ki baki da matsala amma aka samu kawai kina makale kin ce da kina faɗa masa yanzu kuma kin da ba ki gaya masa to me ya jawo kika bar gaya masa <laughs> kina ga ko wani kura ne ko kuma ne ya ja kika bar gaya masa ai da kina gaya masa kai kuma a adalci in mata ta ce maka to abu kazan nan ya rage gashi nan kana iya cewa to ki rike wani lokaci ce to dama ni ma yau ba an tashi wajen akwai kura ga kaza a hada a yi me a yi abu kaza asiri bai ruhu ba wannan shi ne kawai Allah ya sa a dace na kafin na karshe mala akwai masu takaddun neman addu'o'i da dama ba dai kowa karanta takardansa ba amma daga ciki dai akwai wanda addu'a yake nema aure yake neman Allah ya sa alheri a cikin neman aurensa ko wanda ya rubuto shi kuma rashin lafiya ke fama da shi an yi magani an yi magani ba har yanzu dai ba a samu sauki ba da fatan jama'a da ta shi addu'a ubangiji Allah ba shi lafiya tambaya na karshe malam tambaya yake akan hukuncin yayi bacci ne da rana a cikin azumi ya tashi wai sai ya ga mani a tufafinsa wai mai hukuncinsa ta wannan masu neman addu'o'i da mai neman aure muna taya shi da addu'a da ma sauran ma'aurata abinan sauran masu neman auren Allah ya da sa'a Allah ya kaɗa fitina Allah ya sa a dace shi kuma da ya daɗe yana jinya bai samu lafiya ba muna <clears throat> ta wasili da ibadodin da muke cikin wannan wata ta Ramadana Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah ya sauwaƙe masa da ma sauran marasa lafiya muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya waɗanda muke da lafiya kuma Allah ya mana guduma wajen masa ibada da wannan lafiya shi kuma wannan amsan tambayansa dai ce ya kwanta bacci kenan za mu ce ya yi mafarki da rana wannan ba komai a kansa domin dama an ɗauki alkalami a kan mai bacci har sai ya farka an fahimta tunda ba ya yi ne ainihin wato amdan da gangan ba a'a bacci yake an ɗauke masa alkalami ba abin da ya samu azumin sa dai kawai a takaice wannan shi ne shi kenan <clears throat> to na to shi da ya wanka mana ya sani a yi <laughs> wai ce wai da wanka da wanka mana a yanzu ba maganan wanka muke ba maganan azumi <laughs> muke yi ko kaga ba da mutum mu shiga wanka ba amma da yanzu ya ce ya yi mafarki ne dai je sallah sai mu ce mene sai mu ce ya yi wanka <laughs> sai insha Allah nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure ko tuntuban hacce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah rufa mana sirri duniya da lahira ya tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan mai gida muna masa addu'a Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ya cikin kabarinsa sauran yan uwanmu musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata yara da manya wanda muka san su da wanda bamu san su bai Allah ka gafarta musu muna addu'a ma iyayenmu da malamanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu waɗanda suke raye Allah ya haɗa mu gaba ɗaya mana albarka muna roƙon Allah mata masu juna biyu Allah ya sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi ya Allah muna roƙonka ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka zaunar da ka mu lafiya guraren da ake samun fitintunu ya Allah muna roƙonka ka kawo sauki mu kuma da bamu shiga wannan fitinan ba Allah ka tsare mu ka kare mu ya Allah Allah ka ƙara mana aminci akan amincin da muke ciki ya Allah shi shugabannin mu Allah ka taimaka musu Allah ka danka jagorancin mu hannun wanda za su ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka muna tafin hannunmu abubuwa na shari Allah ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu Allah ka riba mana sirri duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunmawa wajen maka ibada da wannan lafiya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka rufa mana sirri duniya da lahira Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin